السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم wannan shine fassarar littafin hisnul muslim wato addu'a garkuwar musulmi wanda alaramma Ahmad Sulaiman Ibrahim ya karanta Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya fassara domin koyar da addu'o'i da ambatan Allah cikin sauƙi ga al'ummar musulmi. Azkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah ta'ala ya ce ku ambace ni in ambace ku. Alwari الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wannan CD ya kunshi addu'o'i da zikiri na kowane lokaci tun daga farkawa daga bacci da shiga gida da fita da cin abinci da sauran addu'o'in sallah da addu'o'in yau da kullum wanda wannan cibiya ta daru sunnatin nabawiyya tare da haɗin gwiwar sautin shari'a islamic center da ke kasuwar kurmi suka gabatar الوارث Lai الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi aka buga Allah ya saka masa da alkhairi ya biya masa dukkan bukatunsa ya kuma saka masa da gidan aljanna da sauran al'umman musulmi amin wannan cd yana da doka kamar haka cibiyar yada addinin musulunci daru sunnatin nabawiyya ita kadai ke da haƙƙin buga shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحق